وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فخطبتنا اليوم أيها الإخوة تدور على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء كما يطفئ الماء النار وثلاث الرجل من جوف الليل قال ثم تلا قوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يأملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنانه ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم أخرجه, أخرجه الترمذي وهو حديث حسن صحيح بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم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 sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bai haka yan uwa wani ban a wannan mako ta kama mana darasi ne a cikin hadisin Mu'adh ibn Jabal wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma yace hadisi ne hasanun sahihun Sheikhul Albani a cikin Sahihul Jami yace hadisi ne sahihi wannan wannan hadisi ya zo ta hanyar Mu'adh ibn Jabal yayin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam. yace akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni anin nar yace ya ma'aikin Allah so nake ka bani labari labarin da zan yi riko da shi dan ya taimake ni amma labarin da nake so ka bani ya ma'aikin Allah shine labarin abin da zai in nayi shi zai shigar da ni wuta da kuma labarin abin idan idan nayi shi zai shigar da zai wato abin labarin abin da in nayi zai shiga aljanna kuma wannan abin zai tsare ni zai nesantar da ni daga shiga wuta shi nake so ka ban labarin abinda in dai ina yi to aljanna zan shiga kuma zai nisantar da ni daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace ka tambayi magana mai girma a wata riwayar sai yace laqad ta'altani an azim ka tambaye ni magana mai girma ya kai mu'az amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi sai dai abu ne mai sauki ga wanda Allah ta'ala ya wa domin biyayyar Allah da kasancewa tare da ubangiji abu ne mai sauƙi in Allah ya yi ma amma in Allah bai yi ma ba abu ne mai wahala bin Allah da jin cewa dokar Allah ta yi ma kullum ka ringa yin aiki da ita to lallai wannan in Allah ya sauƙi ma abu ne mai sauƙi amma in Allah bai sauƙi ma ba abu ne mai wato abu ne mai wahala gaske shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka roke wata addu'a a gare shi da siga guda biyu kullum annabi sai Salama yana addu'a yana Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik ya ubangiji mai jujjuya zuciya za annabi Salama ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan da'arka wata riwaya ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dini ya mai jujjuya zukata ya ubangiji in ka tashi juyar da zuciyata juyar da ita akan addininka to da haka abu ne mai sauki kullum bawan Allah na gari abin da yake ba dare ba rana in ya sa goshinsa a ƙasa yana roƙon Allah Allah ka sa ina daga cikin bayan ka sanya daga cikin bayan da za su ringa ma da'a in Allah ya sanya ka daga cikin bayan da za su ringa ma da'a shikenan ka gama da duniya ka gama da lahira ya ƴan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ga abin da nan gaya ma <clears throat> yace ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a ka bautata wa Allah kada ka sanya wa Allah abokin tarayya duk wani abu da yake haƙƙi ne na Allah ka bar wa Allah karka ba kowa wanda ake ba wannan haƙƙi shine Allah to in dai Allah yake wannan haƙƙi na ne to ba a ba wannan haƙƙin a cikin bayin Allah sai dai a tabbatar wa da Allah wannan <coughs> wannan haƙƙi shi ta zaga dan kara ɗauki wani bawa a matsayin abin bauta sai Allah ya cika alƙur'ani da cewa manzo Allah sallama bawa na ne ni yake bautatawa ka san da a ce a cikin ɗan adam akwai wanda ya cancanci a bautata masa to da zan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma duk ɗin an adam ba wanda ya cancanci abota mai sai Allah shi sa Allah ya gaya mana manzon Allah bawa na ne wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanalladhi asra bi abdi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab tabarakalladhi nazzala alfurqana ala abdi wa annahu lamma qama abdullahi fa awha ila abdi Allah ya ringa ta manzon Allah bawa na ne ni yake bautawa na ne yake bautawa shi sa Aisha aka tambaye ta wani ne ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhul Qur'an ɗabi'un manzo Allah shine alqur'ani in Allah ce yi nan to manzo Allah shine face a wajen bi in Allah ce kar a je nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda bai shi sa manzo Allah har bar duniya bai taba yin sabo ba bai taba yi ba mai 20 ya yace nabiyyun karimun ma ataqattu rabbahu annabi ne mai girma da bai taba saba ubangijinsa ba amma ni kai ba? da ni da kai ya na yau kawai nawa muka yi shi sa bayan da za a kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da annabawa ma balle mu kuma wato wanda muke yan baya baya shi bai taba saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ba ma'ana duk dokar da Allah ce bi ita yake bi to shi sa aka ce ka bauta wa Allah kar ka sanya mai kishiya saboda in ka sake ka je gurin Allah kana sa mai kishiya jarin ku ta ka shiga shi sa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai manzon Allah wahayi Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sai ce Allah ya san manzon Allah ba zai sheka ba ma'ana an gaya manzo Allah sai salama ne dan jakan Allah dan mu mu gane mu ba komai bane Allah yake wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin Allah yake yamakin Allah mun ma wahayi mun yi wa da suka zo wahayi da za ka yi shirka da sai mu ɓata ayyukanka sai mu saka daga cikin wanda ba samu rabo ba Allah kaɗai zaka bautatawa ka zama daga cikin masu godiya ga Allah su ne masu tauhidi Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sai yace kar ku ga Allah ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ba da mu yake domin Allah ya san annabin sa irin tattali da tsarin da ya masa ba zai taba saba masa ba sallallahu alaihi wasallam shirka Allah ya lissafa annabawa da dama a cikin alqur'ani yace da za su mutu suna shirka duk siyasa ta wuta wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl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 da duk Allah ya ɓata ayyukan su ya sa su daga cikin wanda za su shiga wuta to da karka yadda ka sanya wa Allah kishiya shi sa addinin musulunci bai da sanya wa Allah kishiya ba abu na biyu ka tsaye da sallah tsaye da sallah abu uku ne a gurguje na farko yin ta akan lokaci inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta yin ta akan lokaci malamai a cikin littafin fiqh sun yi bayanin ga yadda lokutan sallah yake musulunci na amfani ne da zawalin rana ba da karfe ɗaya ko karfe biyu ba in lokacin zawali sha biyu ne ma da minti arba'in za a iya sallah in lokacin zawali biyu da rabi ne ma za a iya sallah amma duk da cikin fiya ce ma lokacin da rana ce zawali to lokacin sallah zahar ya shiga na la'asar kuma lokaci kaza magriba lokaci kaza kaza lokaci kaza shi sa farkon in ka ɗauki littafin imam malik na muwata farkon abin da ya buɗe da shi shine sanin lokacin sallah shine sanin lokacin sallah ga farkon lokaci ga ƙarshe ga farkon lokaci ga ƙarshe in kai a cikin wannan lokacin sallah ka tayi to na biyu shi ne sallar zama kana yi ne dan Allah wa umiru illa li ya'budullaha mukhlisina a din na uku ka koyi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah kai dan ya ce sallu kama ra'aytumuni muni ku yi sallah kamar yadda ku ganni na sallah mu ba mu ganshi na sallah ba amma hadisansa da malamai sun mana bayanin yadda manzan Allah sallallahu alaihi sallam yake sallah shi sa ba yadda za ke sallah daidai ba ka zuwa ana koya ma ita sallah ba a yin ta kamar ra'aytan nas a'a zuwa za ka akwai koya ma annabi ya yi kaza ya bar kaza ya yi kaza ya bar kaza da haka ake sallah ya yan uwa sannan sai zakka bayan zakka sai azumin ramadan bayan azumin ramadan sai aikin hajji ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi iko shine abin da manzala sallama ya ce wato wato mu'az ibn jabal ne to daga nan sai manzala sallama ya ce ya ma'az yanzu bana nuna ma kofofin alkhairi ba ayyukan da in ka ringa yin su a rayuwarka za ka samu alkhairi wanda su ne alkhairin ka na duniya alkhairin ka na lahira na farko sai ce asamu junnatu azumi garkuwa ne me annabi sallama alaihi yake nufi da azumi garkuwa ne zai kare ma sha'awarka a duniya ba za ka je ka ringa bin sha'awoyi da ba su dace ba zai kara ma lafiya domin da azumi da sallar dare malamai sun tabbatar da suna kara dan adam lafiya kai ko mai ciwon diabetes ko hawan jini in ya dage da sallah cikin dare za a ga wato abin na wato in ya dage da sallah cikin dare da azumi da rana sai kaga wannan cutar ta ragu daga gare shi to azumi garkuwa ne a duniya kuma garkuwa ne a lahira manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ingantaccen hadisi yace duk wanda ya azumi kwaya ɗaya dan Allah Allah zai nisantar da fuskarsa daga wutar jahannama ta sai shekara saba'in idan kai azumin Ramadan guda talatin tsakaninka da wutar jahannama shekara dubu biyu da ɗari ɗaya in kuma kana yin azumin nafila dai ran da kai azumin nafila guda daya Allah zai raba ka da wutar jahannama ta sai shekara 70 shi sa manzo Allah yake al-sawmu junnatun yustajannu biha al-'abdu an nar Yake azumi garkuwa ne da bawa zai bawa kansa garkuwa daga wutar jahannama yanzu ba duk mun ga mu je mu exercise mu daina cin kaza ba to duk wannan azumi ya fi shi magani akan cututtuka azumi ya fi shi magani akan cututtuka sannan maza Allah yake kaga sadaka tana kashe zunubi kamar yadda ruwa yake kashe wuta in kana san Allah ringa kan kare da zunubin karin ringa sadaka kai malamai ma suka ce farkon aikin ake so bawa yayi a rana bayan sallar asuba shine kai sadaka wani bayan Allah ya taba gado wannan in zai fito sallar asuba sai dauko kuɗi sa aljihunsa in ga mabukata ya ba su wannan iya daga cikin sanadiyar da ya zama yin sa amma in sadakan ba ba ma yi kowa gani yake in ya bayar na ta karewa ne. shi kuma Allah abin da yake duk abin da kuka ciyar na wani abu to Allah ne zai mai muku da shi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar na wani abu Allah zai mayar ma manzon Allah sai salama yake kullum a rana Allah yana ajiye mala'iku guda biyu ɗaya mala'ika yana ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya ubangiji duk mai ciyar da dukiyarsa Allah ka ringa mayar masa ɗayan yana ce Allahumma a'ti munfiqan talafa ya ubangiji duk wanda ya rike dukiyarsa ya zama maroci kankamo ya ubangiji lalata dukiyar tasa kuma yanzu ina ka ce ga mutum biyu wannan ya yi kuɗi ya hidimta wa addini ya hidimta wa iyalansa ya hidimta wa al'umma ya hidimta 'yan uwansa amma ƙarshe ya zo bai da kuɗi amma wannan gashi ya yi kuɗi ba ruwansa da 'yan uwansa ba ruwansa addini ba ruwansa da kowa amma da ƙarshe ya zo bai da kuɗi waye a cikin sa ya tara wannan zai ringa tuno cewa ainihin kuɗi na sun amfane ni domin na yi kaza na yi kaza na yi kaza ya yan uwa manzala sai ce sallar mutum a cikin dare sai manzala ya faɗi siffar wasu bayan Allah yake tatajafa a cikin suratul sajada tatajafa junubuhum anil mabadi su wannan bayin suna nesantar da gangan jikinsu a cikin dare daga shimfiɗinsu na ce ya da'auna rabbahum khawfan wa tama'a suna bautata ubangiji suna kiransa suna kwaɗayin rahamarsa suna kuma tsoron azabarsa sannan wa mimma razaqnahum yunfikun abinda muka ba su na dukiya komai kankanta su komai yawansa suna ciyarwa da gare shi masu irin wannan ake sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati ayun ba wata rai da san abin da Allah ya koyi musu zai ba su na jin daɗin rai wanda in sai gani za su murna za su ji daɗi saboda mai saboda sallah cikin dare saboda kuma ciyar da dukiyarsu sai Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malu wannan sakamako ne na abin da suka kasance suna aikata a gidan duniya da haka yan uwa mu dage da sallah cikin dare sannan mu dage da yin sadaka da dukiyarmu. mu za da. yanzu mutum gidansa akwai mutum ashirin talatin da suke cin abinci amma sai ga wanda gidansa mutum uku ne mutum biyar ya zo maula gurinsa saboda shi duk abin da yake Allah na dawo masa da shi duk abin da yake Allah na dawo masa da shi Allah yana da hanyoyi ba iyaka da baka sani ba Allah zai dawo ma da arzikinka sai manzo Allah yake da Mu'az ibn Jabal wannan duka mu ake gaya wa dan mu aiki da shi shi sa Mu'az ya roto mana wannan hadisi Mu'azi yake manzo Allah yake bana baka labarin kan al'amari da firkin al'amarin da kuma tsololuwar wato saman al'amari ba sai ma’azumi bin yace ka faɗa mun ya ma'aikin Allah ya ce kan al'amari duk abin da babu kai ba zai rayu ba yanzu nan da za a cire mana kai kowa ya mutu duk wanda aka cire kai a nan gurin ya mutu in dabbobi ne ka cire musu kai ya mutu in gidanka ne kana kwaye samanta damuna na zuwa ya gama rushe ya gama lalacewa mota kana cire kanta ba za ta ba ko me in ka cire kansa ba zai baru ba to ba yadda za a yi mutum ya zama musulmi babu musulunci dole ne ka riko da musulunci wannan addinin ba ka da abin da za ka rike sama da shi addini na zaman lafiya na kwanciyar hankali na mutunta juna na yi wa juna afuwa wannan addini na musulunci to manzala ya ce shine kan al'amari in babu shi ba al'amari yace abin da ke sa kuma al'amarin ya yi ƙarfi abin da yake sa ya ƙarfi majogarar wannan al'amarin shi ne sallah don ka ce kai musulmi ne baka sallah ka tashi daga aiki malaman fiƙi suka ce wanda ya bar sallah musulmin da baya sallah ya aikata mummunan zunubi sai wasu daga cikin malamai suka ce a'a ya zama kafiri in dai yana sani kuma manzo Allah ya ce bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salat tsakanin mutum ya zama mushriki ko shi shine ya bar sallah hadisin Abu Dawud ce al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salah tsakanin mu da kowa alƙawarin da ke tsakanin mu ji Annabi sallallahu ce shi ne sallah sai ce faman tarakaha faqad kafar duk wanda ya ba sallah bai ya zama kafin. to musuluncin ka ba zai zama lafiyayyen musulunci ba sai kana sallah shi sa addinin musulunci ya ɗora wa iyaye duk wani uba anan gurin Allah ya ɗora ma wannan kar in dan kai kai shekara bakwai ka ringa sashi yana sallah ka ringa tafiya gurin sallah da shi in ya kai shekara goma baya yi ka ringa dukansa don ya gane muhimmancin sallah ba a so yaro ɗan shekara goma baya sallah domin ita sallah alkhairi take kawo a cikin gida ƙololuwar al'amari kuma in ana so musulmi da musulunci samu ɗaukaka shi ne jihadi a samu jihadi wannan jihadi ana yin ne dan ɗaga kalmar Allah don bawa al'umma kariya yanzu a ce akwai ruhin jihadi a cikin mutane sun yi tattali yadda Allah ce wa iddu lahum mastata'tum min a ce mun tattali ƙarfi muna da ƙarfi a hannunmu ina ganin cewa mutanen gari idan suka ce sai sun kamo duk wani bandit da yake a hannu ga training ga abin da ya kamata ka riƙe a hannunka ka riƙe sannan kuma kana yi ne dan Allah a cikin tsari ina ganin da wannan bandit ɗin da ba su mana abin da suke mara ba amma ba mu da ruhin jihadi ko matsoraci ne yanzu a cikin masallacin nan da yara ɗari za su taho da makami sai za su yi kwacin waya a masallacin nan sai sun kwata su da ba wanda zai tinkara su domin sun kwatanta haka a sharaɗa suka zo masallacin juma'a guda cikakke suka yi abin da suka gada masu suka tafiya su ko kuma yan masallacin sai kama guduwa me za ka yi daren shi faran nan ran da Allah yake zai fito wallahi shi ya fita kaskanci addinin musulunci bai da kaskanci ba yanzu yaran da suke faɗan daba sun fi ƙarfin kowa amma a garin nan akwai wata unguwa unguwar da yau aka ji aka faɗan daba gobe aka yi jibi aka yi sai aka ce duk wani matashi da duk wani matashin dattijo tsofaffi a kyale da mata da yara kowa ya fito tun daga ranar da yaran nan suka san cewa ɗan unguwar nan sun shirya da kitsi da komai har yau buskara zuwa unguwar ba har yau buskara zuwa ba me yasa saboda sun san za a kare jini bari jini kuma sun tabbatar mutanen unguwar sun fi shi yawa sannan su ba yan shaye-shaye a cikin su suna da hankali da tunani sun san me za su sun san cewa wallahi duk wanda ya zo sai dai mahaifiyar saifoni ko kuma a je a kai shi rangaranga amma sai a ce kwaya suke a cikin mutane abin da ka gada ma me yasa da aka can aka tantale su can kwaya mana tafi amma mun zama lalata kwanan da suka samu yaro ya sai sabon babur ya tashi da gurin sana'a suka ciccika masa ambuda suka ɗauke wannan babur ɗin suka tafiya su a nan kofar nasarawa ya kamata mu shiga ce mu wannan duk kaskanci rashin jihadi ne ja mana shi sa Allah yake cikar mu yi jihadi jahilul kuffar wal munafiqin jahilul kuffar wal munafiqin kuma waɗannan ayoyin ba a cire su a cikin alqur'ani ba sai Allah yake inna Allah ishtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injil wal qur'an فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يا تيرم مؤمنين دوتي يسد الجنه ya sayi ransu da dukiyarsu da aljanna sahabbai da sun tsaya wannan lalacin da ji an kashe su amma sai da suka samo wa aljinin musulunci izza kuma jihadi ana yi ne don ka kare kanka ka kare duke ka kare iyalanka dan manzo Allah ce duk wanda yazo zai taba ma wannan in ka kashe shi wuta zai shiga kai kuma sai ka ce kai kai shi kai shahada amma da mun ga matsorata kowa tsoro kowa bai da tattali kowa bai da komai a rayuwarsa da aka ce a ji mana ɗauki ɗaiɗai a kashe wannan yau gobe a kashe wannan jiba abinda muka iya shine jana'iza wanda suke yi si addu'a uku si ta bakwai si ta arba'in si ta shekara shi kenan wannan ran ya tafi a banza Allah ta ala tsare mu ya yan uwa manzo Allah ce ce da mali ba zan baka abin da duk zai mallake wannan gaba ɗaya ba shugaban su jagoran su manzo Allah ta salama ya ce mu'azi ce ga yamin ya ma'aikin Allah sallallahu salama. sai kama harshen sa wannan manzo Allah harshen mai albarka ya kama da hannunsa yace kuffa alayka hada yace ka kare wannan wannan harshen ka kare shi duk inda ga ki zaman lafiya harshe ne tsakanin miji da mata harshe ne wannan harshen da kake gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum zai faɗi magana da shi bai ba wa maganar muhimmanci ba amma an ta tafiya da shi cikin wutar jahannama sai ta ai tafiya shekara saba'in ba ta dare shi inda za ta dare shi ba shi sa aka an manci? aka hana giba aka hana duk wata maganar sharri da wannan harshen shi sa mutum mai hankali da tunani in bai da abin da yake sai zauna a gidansa ya yi karatun ƙur'ani ya hira da iyalinsa amma mu yanzu abin da muka yana shine yaɗa maganganu na ƙarya yana daga cikin tashin hankalin da mashiga yanzu musamman ka ɗauko 'yan siyasa sai mutum ya je ya ɗebo ɗan siyara duk wata ringa ba shi dubu goma ko dubu ashirin su sadaka da yanzu zai yi wani ba daidai ba ka yi magana akan wannan abun ko kai ɗan siyasa ne kai magana ne zama abincinka kana samun sa ne ta hanyar mutuncin dan uwanka ma'ana ka ci mutuncin dan uwanka a biya ka ka ci mutuncin dan uwanka a baka kuɗi ko a baka fili ko a baka gida to wannan ka ci abin da zai kai ka zuwa ga wutar jahannama saboda wannan harshen abin da ake da shi zikiri ake da shi da karatun qur'ani da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun alkhairi kar ka yadda sai dan ya ziga ka ka je ka ringa amfani da wannan harshen zaka lalata lahirarka shi sa ranar alkiyama wannan harshen tun da shi ya laifin Allah ba zai bashi shi ya magana ba al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ba za a bar wannan bakin ya magana ba fatar kama wannan za ta yi magana fatar ka wannan sai ce wa Allah magana ka je guri kaza da mi kai kaza da mi saboda baki zai faɗa ba daidai ba wa kanu li juludihim lima shahidtum alaina ce fata ta me yasa ke ba da shaida a kaina da ce ne ba laifi na bane an tsakana Allahu allazi an tsaka kullu shay' Allah da ke sa kowa ya magana ni ma fata Allah ya bani incin ne magana na bada shaida akan ka to da haka harsunan mu mu amfani da su wajen ayyuka na alkhairi mu harshen mu in zamu magana akan mutane yafi magana akan yabo mu ringa kamewa daga sharrin mutane kowa yana da sharri sai da sharrin wani ya fi na wani abinda musulunci mai ce mana man satara musliman satara Allahu fi duniya wal akhirah duk wanda ya rufa musulmi asiri Allah zai rufa masa asiri akan laifukansa a gidan duniya da gidan lahira wasu malaman suka ce in ka ba wani sutura Allah zai baka sutura a ranar alkiyama wasu suka ce eh bayan wannan ma in ka ga mutum da laifi kar sa mai asiri ba ka yada ba kai ma laifukan ka Allah ba zai bari shi yada a duniya ba kuma a lahira ma Allah ba zai bincike ka ba kawai sai ke kauci dan adam dole sai yayi laifi mun zalla ce kullu bani adam khata duk wannan adam da ka sani mai laifi zai yi kuskure zai yi laifi duk malantarsa kowaye banda annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani dan adam da ba zai laifi ba manzala ne kadai baya laifi amma bayan shi duk wani wanda ka sani ya saba wa Allah ko dai da karamin laifi ko da babban laifi ko waye shi to da ka rufe asiri ake yi na al'umma a inda malamai suka ce kai magana shine mutumin da laifinsa zai iya kaiwa kan wani misali mutum ne yake bata yara mata ko yake bata yara maza a kore shi daga wata unguwa sai ya dawo unguwarku sai ya fara mu'amala da yaran unguwa wannan babu laifi ka je ga iyayensu cewa unguwa kaza ga abin da ya yi hankali da yayan me yasa saboda laifinsa cutar da wani zai amma in laifinsa a kansa zai tsaya to ba a so ka yada ka rufa masa asiri kai ma kana da naka laifin in ko ba haka ba shi ta wanda cikin magabata yake ban taɓa ganin wanda ya aibata wani akan laifinsa ba face sai Allah ya jarrabe shi da irin wannan laifin ko wanda ya fi kuma an fadda shi an tona mai asiri ya uwa to da yake kame wannan harshen nasa ba sai mamaki yace wa inna la mu'akhadun bima natakallamu bihi ya rasulullah ya ma'aikin Allah yanzu mu za a kama mu da abin da muke magana da shi ya ma'aikin Allah zala yake shin akwai abin da yake buga fuskar mutane akan wuta ko akan zozan hancin su sama da abin da harshen su yake girbe musu ya yan uwa mu guji ƙarya mu guji annamimanci mu guji giba mu guji yaɗa laifukan mutane mu guji yin maganganun da ba da kyau ya ƙarya cin mutuncin wani duka wannan mu daina in ba haka ba harshen mu zai jamana. mana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce kada ka ringa faɗar ma'anar wala ƙafu, malamai suka ce kada ka ce kada ka faɗi kada ka tsaya akan abin da baka da ilimi a kansa ce jin nan da ganin nan da zuciyarka duk sai an tambaye ka su ranar alkiyama a kuma lahirar nan ba wanda ke inkarin zai ji hatta kafirai sun yadda za su mutu balle mu musulmi da muka yadda da Allah mun san cewa za ka iya mutuwa na Allah wannan wata juma'a ta ce ma ta ƙarshe kila wani ma ko asabar ɗin ba zai gani ba wannan yau ɗin kila wani shine ranar ta ƙarshe wani kuma kila juma'a ta ce ta ƙarshe wani waɗannan a wannan su ne a wannan sa na ƙarshe Allah zai ɗauke ka ba wanda zai protest ba wanda ya sai kai ƙara Allah dole Allah ya ɗauke mahaifinka ya ɗauke masa ka ce Allah na gobe ba yadda za ka yi in ma ka ce ba gode ba ba yadda za ka yi gwanda ma ka gode Allah ya baka lada ka zama daga cikin allabina idan asabanhum musibatun kano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun dan uwa mu tsoron Allah wannan hadisin akwai darussa da yawa a cikin sa in Allah ya mu dama a wani satin muka dawo ya mu rai da lafiya sai mu karanta darussan da suke cikin da malamai suka na wannan hadisi abin da na faɗa ya zama dai Allah ya mu lada اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين